ko a kwanan nan ma dai wasu fasinjojin kamfanin azuma sun shafe fiye da sa'o'i goma sha biyu suna jiran jirgin saman da zai kai su birnin kano daga nan Legas, abinda kuma suka bayyana rashin jin daɗin su kamar haka wallahi a yanzu muna nan an jirgin nan babu shi babu labarin yanzu a rawun 11 ko ya fiya ga ta hanyi kan din flight da masu karfe goma da yi karfe goma ma ba ma sai dai kuma a bangaren sa kaftin ado sanusi shugaban kamfanin jiragen saman aero contractors a hira da na taɓa yi da shi a can baya ya bayyana karancin man fetur da cewa yana ɗaya daga cikin matsalolin da kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu ke fuskanta a najeriya to ya kamata a gwamnati ta ɗauki man jirgin sama ya zama kamar abin tsaron ƙasa ne ya zama ya zama ana da strategic reserve wanda za a ajiye mai wanda ko rana ta ɓaci yadda za a dinga amfani da shi haka duk ƙasashen duniya suke yi A kan wannan batu ministan sufuri ya taɓa yi wa nasiru adamu hilkaya bayani a baya da wannan lamarin ya faru an danganta damuwar da karancin man jirgi kama amsar minista sirika a wancan lokacin tashashin jiragen sun yi cinkoso za a ga mutane an yi dandazo an yi awa da awanni ana jiran tashin jirgi din an koma a gidan jiya kenan shekara aru aru da suka wuce rashin man ya jawo kamfanonin jiragen suke soke lokutan tashi sai ka sai tiket ka zo kana neman zaka tashi sai kuma a ce an soke wannan tafiyar an ɗaga zuwa gaba to inda aka soke tafiya uku hudu biyar kowane jirgin ya dauka mutum ɗari da ashirin ɗari da talatin irin haka sai ka samu mutum kusan dubu ila suna tsaya a suna ta jira wurin ya cinkushe ga zahi da makamantan wannan abubuwan rashin nan kuma ba laihin ma'aikatar sufurin jiragen sama bane ba an cire tallafin da ake bayarwa akan irin wannan man da jirgi ke sha sauraka yan kasuwa ne suke sauwa suna kawo su kuma yan kasuwa nan na so su kawo sai sun saya da dala mun je mun samu npc a gaggawa fara yin shi wannan mun a Najeriya tunda da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt suka yi alƙawarin za a fara yi kwana-kwanan nan in Allah yarda dalili na biyu na cinkoso din a tashoshin jiragen sama shine lokacin da aka yi wadannan tashoshin jirgi na Najeriya baki da a lokacin ƙasar tana mutum miliyan 60 yanzu sau ukun haka take mutum miliyan 180 da yawan ya karu a faɗaɗa filayen jirgin saman zaurukan da ake shiga ana hita ko ake zuwa a jira ai mulki ni ce ta Allah sannan shine hanya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi da